tashar kundin shahara salamu alaikum zango ni ne masoyiyarka ni kuma tsohuwa mai shekaru na sun ja ina so in ganka ni a tv nake ganin ka ni kuma ƙauna da nake maka ya ka shiga zuciya na sosai din in ganka ɗana kai ɗana ne zango ina so ne ba sa'in ba'a da kai ganka ka ganni bukata na kenan akwai wani na nan sai ya bugo min ya ce shi ne zango in ta gaisuwa in sa mishi albarka in mishi addu'a in mishi addu'a ashe ba zango ba ne har jikoki na ne min dariya ni dai bukata na in ganka zango kuma zango kai dan makera ne ni ma yan makera ne amina nake a makera don ina so ni dai bukata na ganka shekaru na fasinja ka kuma mutu ban ganka ba zango don allah don annaba in ka ji na ka aiko mini ka neme ni saboda allah ne dai mai ido bi da kai daɗa sa maka albarka kuma albarkan nan za ta bi ka har 'ya'yanka Allah ya yarda don ne ƙaunanka nake yi jika na ɗana kuma zan kice in sun ji saƙon ki su yaɗa Dan sai kun kun ji saƙo na jama'a ku yaɗa har ya je ya gani so halitta ne so ibada ne so abin so ne so abin ne